muna cikin suratun nu muna kan ayata wato 32 zuwa 37 a ah, kafin mu ci gaba da tambayoyi su wato tsohon wata biyar na yi waya da mahaifiyar ta kan ta dawo har sau uku ba ta dawo ba ni kuma na yi rantsuwa in ta wuce ran litinin ba ta dawo ba na haƙura da ita kuma litinin ɗin ta wuce ba ta dawo ba da Allah ta tsora da wani ana ta mana sunan musu ko to malam yaya matsayin auren yake wanda ya tambayar ko wannan ayyuka shi za mu tambaya ba mu ne za mu amsa matsayin auren ba shi mijin ne zai amsa da kansa ya ce masa in kauce litinin mace dawa ba ya haƙura ya haƙura da kasa kuma litinin din ta wuce kuma mace dawa ba kuma yana tambayar mu ya auren yake amma ba abin da za mu yanzu kai ne rage baban ke tsaye ka da walilinka da wakilinka a tambaye ka bai kake nufi da ka haƙura kai ne za ka yi bayani ka ji tsoron allah kuma ka faɗi abin da kake nufi ka haƙura amma ba wani malamin da zai maka bayani yanzu ya fassara maka abin da kai kake nufi a ran wa ya sa ka ba wanda ya sa ka dole sai ka yi waɗannan maganganu amma kai ka saka kanka kake cewa ka haƙura me nufin ka ka haƙura su ba wani malami da zai maka bayani a kan wannan kai ne za ka yi bayani ka faɗi manufarka a kan wannan abu wannan matsala ce wurin a ba za ba ta ajiye kai ne kamata ka faɗi wato manufar ka kan wannan abu kuma dole wani ya yi sai ka gaya musu amma wani ya ce maka ina matsayin aure? a kai san abin da kake nufi da ka haƙura kuma lokacin da ka tura ka ka ji tsoron allah ka faɗi gaskiya ka haƙura ma'ana ka sake ta kenan duk kai za a tambaya ka haƙura da rashin da'awanta ko mene ne amma fa Allah ya san me kake nufi a zuciya kuma zai hukunta ka da shi kuna yi makar abubuwan da ba su kenan ba wannan shi ake kira wato lafazin kinaya sai an nemi kayi bayani da kanka ba wanda zai maka bayani kai za ka fito ka faɗi musu. duk da yake da kace wa matar ka kije ku. kuma ma za a tambaye ka mai kike nufi da kuje ku. kai za ka yi bayani ba wani ne zai maka bayani ba wani malami ne zai maka hukunci wani ya ce maka ba ka da aure ko ce kana da aure ba malami babu shi kai kadai ne ko ubanta ba zai mata wannan hukuncin ba kai kadai za ka faɗi abin da kake nufi da wannan kalmar ka haƙura ba wanda zai ba kusa wannan ita ce gaskiyar magana wani ya ce assalamu alaikum fatan an shawarwa lafiya Allah ya tsara wa malam lafiya da wato da da kaifin basira da tsawon kwana masu albarka amin muna fata haka kai gaba da idan malam mutum zai iya ba wa mahaifinsa da karfe da kai yanzu mahaifin naka za ka bai da shi miskini kenan saboda kai ka samu wadata wace irin magana ce wani? wato ba ina ga kamar ma wasu ba su san ma mene iyaye ba ba su ma ba sani ba in yi haƙuri na ba ka da daɗi ba mutum ya tambaya zai iya ba babansa mahaifinsa zakar da kai wato yanzu kai Allah ya maka arziki babanka kuma ya zama mata lauci saboda haka bari ka wulaƙanta shi ka ba shi zakar da kai tsakani da Allah malam ba ka da hankali ne ba a kulle da wasu wallahi ba su san iyaye ba har wasu su san girman iyaye ba mutum ya ce da kai da dukiyar ka ba duk annabi cewa kai na na mahaifinka an tawa maluka ne abin a ina ka taba ji ko da kuɗi ko ta dabbobi ko ta amfanin gona a ina ka taba ji cewa mutum zai ba mu babansa wajibi ne ai babansa karkasiyar da shi wajibi ne da kai da kuɗinka duk nasa ne haka annabi ya bara amma har kana tambaya wai cewa za ka ba wa mahaifinka wato yanzu babanka ma zama cikin miski miskinai kai kuma Allah ya maka kuɗi nau'i nawa ne aka ce a ba mu zakar da kake waɗancan nau'in da aka ce a ba mu zakka ne inda masu da kasu lil fuqara yanzu ba muka baka isa bai isa tafiyar da shi ba a dukiyar ka sai dai ka bai da shi miskini ka sa cikin layin miskini kai a mako za ka yi asara wallahi wannan ko wannan kalmar ya zama ka je ka tuba ma Allah don ka ci mutuncin iyaye iyaye sun fi ƙarfin haka ma sun fi ƙarfin haka wallahi ku shiga hankali ku matasa ku shiga hankali iyaye ba abin wasa ba ne iyaye ba abin wasa ba ne wai har kana da wani abu da za ka ce bari ka cire kasar nan ka miƙa wa babanka haba haba jama'a wato wasu mutane wanda suna ganin shi za a ke samun mutane suna dukan ba iyayensu saboda wallahi ba su ma san da iyayen wani ya zaki ubansa wani ya zaki uwa wani ya daki uwa wani ya kashe uwa saboda ba a san matsayinsu ba waɗanda in suka maka fushi Allah yana fushi da kai waɗanda in sun yarda da kai Allah yana yarda da kai waɗanda suna tsaye diga digan su akan aljanna da zaka shiga su ne kake za su da birkinan da zaka ba su da kafin da kai Allah ya sauke ba wannan wannan akwai rashin hankali a cikin na biyu yake cewa wani malam matashin da bai da aure zai iya fidda zai iya fidda zai iya fitar da zakafin da kai zai iya ba da zai hana shi ya fitar da da yana da ya yi azumi ya yi ko da da in yana da wanda zai fitar ba zai fitar sannan yake malam ana iya fidda zakar fidda kai kwana ɗaya ko biyu kamin ranar idi na musulun ya da za a fitar da ko kwana biyu kafin idi a ba wa fakirai amma dai ba baban ka ba wa inda duk duk tambayar mutum ɗaya ne ya za ta kila na ganin kwana biyu zai fitar da ba baban shi saboda su samu abincin da za su shi kuma mawadaci ne a wadata ba ka da hankali ba hankali a ka yi haƙuri wannan maganar da kake yi ba maganar da ta masu hankali ba ba maganar mutuntawa a ciki baka mutunta iyaye ba wannan ko kaɗan baka mutunta su ba inda har kana masu tunanin ka cire da karin tajjafe ka kusa zama ya dinga gani a kai ga mawadaci kenan kai mawadaci baban ka matalauci a ba wannan ya fiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya tsara wa malam wato ikhlasi ya zikar iyaye malam tambaya da shi ne wani ne ya kuskure ya turo min rukyar start har dubu biyar a layina na mtn sai na ɗauki lambar da aka turo min na masa message a kan isron number horon ma'arifar password amma da yi min reply ba ah, sannan na kira mtn ah, call center ah, suka ce min su ba ruwansu wato sai dai wanda ya yi mistakin ya kira su ya musu complain sannan na yi trial na yi na yi retender wato na yi retending back amma ya kike ya kiye yi sannan abin ya faru tun wannan irin mutane da da suke magana da turanci da hausa eh, me sunan wannan yara eh, mutum yana magana da hausa yana yawon tsawa da turanci yana da suna me sunan yara na ingausa wa ga yi in na ah, akwai akwai wani abu ko a cikin gaskiya rojin ƙarfe da da akwai sosai hukuma allah ya tsangar ya faɗi irin wannan shi ba hausa ba ne ba kuma eh, turanci ba da ya mutai ake ya faɗi da wata kalma wanda ake yanzu yana son wani mai hukuncin kudin a sharuwa ruwa lafiya kamar yadda mtn suka gaya maka mai kudin ya kamata ka mero in kayi kayi ba ka samu ba sai ka yi masa fadaka da kudin ya niyar cewa allah ya mayar masa sai masa fadaka da kudin sun da kayi kayi abin ya gagara dama shi ne hakkin wanda aka kafa sanin adina yake to abinda ake yi maka dare na za mu ci gaba a kan wannan aya da muke kai da yake wannan sura tana magana a kan zamantakewar al'umma to za mu yi wasu abubuwa kafin mu a yi maganar rufe tafsiri abubuwan da za mu yi magana a kan su na zaman cikewa zaman cikewa muna kan musulmi ya tsaro a kan tsarin da allah ta baraka wata ala yake so ya zamanta to mutum mumini musulmi kamili saboda muna da fatarar wannan abun a cikin rayuwa sannan abu na biyu shi ne alaƙarka da Allah kana gyara ta domin komin gatar mu komin yadda muka kai da yadda muke to za mu koma wajen Allah me alaƙar mu da shi Allah za mu koma wajen wannan muna son mu ja hankalin mutane kafin a rufe wannan tafsirin abu na uku da ya kamata za mu magana a kansa shi ne ziyarun a'ama fi kila wa tsara yadda muke tozarta rayuwarmu lokutanmu suna karewa kan an ce ni ba na ce shi ne irin abubuwan da ake kai a facebook an ce ne ni ma na ce sannan muna kan ranar ko da lokacin da azumin zai takura mu mu yi magana a kan alhayatu wato ita ce tsarkakakkiyar rayuwa da musulmi ya kamata ya roƙi allah ya kashe shi akan wannan rayuwa waɗannan muna kan mu ja hankalin mutane a kansu kuma kowane abu da muka faɗa zai iya ɗaukar mu rana guda na fata an fahimta domin abinda muka rasa shi ne musulunci ya zo mana da jami'u kyawu amma mun ajiye su mun ɗauki wasu abubuwa wato waɗanda ba za su kai mu ba muna cuta muna zambatan mutane muna zalunci muna ƙetare dokoki ga kuma abin da addinin yake son mu yi kuma ba mai yi kuma mu ne muka iya zagin mutane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 ما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا نعم. ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم تبارك وتعالى ya faɗa a wannan ayar cewa a auren da waɗanda ba su da aure wato talihan bayi ko kuma daga cikin bayan ko ku idan ba ku da shi mabukata ne a gurin Allah to Allah tabaraka wata ta'ala zai wadatar ku daga falalar sannan Allah mai yarwaci ne ba muka yi magana a ƙarfin Allah da yake wani yarda a ƙarfin da zai tun ya zama to a fi kamun mai to akan wannan kamewar ne ya kamata mu yi magana cewa kan adam mun faɗi wasu abubuwa jiya akan cewa su ne matakai da ɗan adam yake zamantowa ya nisanci waɗancan abubuwa domin ya zamanto wato domin ya zama to kamili malinta idan ka duba rayuwar mutane ne a yau wanda Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna ne wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta ta mai wannan kalmomi da za mu faɗi mutum ya kalli kansa kuma ya auna da haka Allah yake son sa ya zama ya zama haka ko bai zama haka din ba musulmi ya dubi karan kansa a babin da yadda Allah ya ajiye shi ana son ya to asiyar lil hawa duk san zuciya da zo maka kai kokari ka saba ba jama'a muna yin wannan ko kuma muna bin zuciyar mu ne kuma ya zama to yuqawwimuha ala al-huda al-qawiyy ya karfafa ransa akan bin Allah kullum ka fifita bin Allah kama da son zuciyarka fa huwa mu'tadil fi ta'ami musulmi ana son ya zama mai daidaito ko a abinci ko a abinci za ka ci ba a sake tare iyaka mu'tadil fi sharabi ya zamanta mutum ne mai daidaito a wajen sha naziful muslim mutum ne mai kyakkyawar sura ba kazami ba da wannan definition din ana yi wa musulmi ne husnul haila ka zama mai kyakkyawar kama min ghairi israfin kada ka zama to mai tsarnar wala makilatin karka zama mai girman kai yuwajjihu bi qalbihi ila ibadatillah wahdahu kullun zuciyarka abin da kake kokarin ka kamanta ta shi da zaka mayar da shi zuwa ga Allah yaksur yana yawaitawa daga fadin kalmar shahada wannan yana yin sanar saboda litajdidi imani domin ya sabunta imaninsu sa'annan a mulaziman lissabin da su zama su ne kullum yana da zintar gaskiya yanzu haka muke gaskiya kullum ita muke so ko dai ƙarya muke da santa a cikin rayuwa to kullum da za ka samu mutane ga sunan dai muhafizan ala majalisar imani yana iya kiyayewa a kan ɓangaren imani da Allah yana tarbiyyar kansa wato a kan haɗe kushi da ya fiya a kan sauran yankuwansa kuma yana karɓar uzuri idan mun duba za mu ga cewa yau da yawa daga cikin musulmai ba su damu da magana sai sun san addininsu ba ba su damu da wannan ba su damu da sai sun yi ilimi a kan su amma suna ta damuwa a kan ilimin da ya shafi duniya ba kowane musulmi da za ta same shi zai haɗe fushi ba a lokacin da fushin ta zo ba kowa ba ne yake abuwa a kan in wani abu ya faru ya ɗauko. ba kowa yake iya ba ma ɗan uwansa uzuri ba kuma ba kowa yake yi magan uwansa kyakkyawar zato ba to me yasa ba a samun waɗannan kyakkyawar kuma ya kamata ka zama mai cikakken dogaro da Allah mai tsayawa kan dokokin Allah mai sadar da umarnin Allah mai hannuwa da hannun Allah mai yarda da hukuncin Allah ka saka waɗannan abubuwa a kan gidanunka inda waɗannan abubuwan da muka kirga da su misali kowa zai tsaya a kansu to ina magana cewa ina musuluncin da ake ta magana misali ba ka da waɗannan sifofi koma wani ɓangare kuma ka ɗauki musulmi kuma ka ɗauko iyayensa ba duk da wancan tambayin ya yi ba tambaya ba magana sai kawai ta zo a kan haka ka ga mutum musulmi tare da ma'aikinsa barun bihima yana biyayya ga iyaye yau da yawa daga cikinmu ba sa kula da haƙƙin iyaye ba arifun kasar kuma a ce ka san matsayin iyaye ka san girman yanzu wanda yake ne ba mai da baban sa na kashe ai ba a ganin cewa ya san wato da kida ba na mahaifi mahaifi ya fi abin da ka mallaka ya fi wannan abin da ka mallaka komin kudinka mahaifi ya fi kudinka ya fi duk abin da ka mallaka mahaifi ya fi karfin wannan haka mahaifi ya fi ka zama to mai jin tsoron saba musu ka zama to zuciyarka ta karbi tausayi a kan iyaye ya zama wani hannayenka shimfiɗe suke ta hanyar yi musu kyauta barkatai komai ka samu iyaye za ka bawa ka zamanto ɗayyibin kala mai maganganu masu daɗi kan mahaifi domin ka san cewa yardar Allah tana cikin yardar iyaye fushin Allah yana cikin fushin iyaye wallahi idan iyaye sun maka fushi ba dama ka ci gaba wannan ya sa wasu shiga duniya suna neman arziki sun bar kuma iyaye su a cikin wahala za su gama zaman su kaf bariki kuma za su dawo ba tare da sun samu kudin ba hakan yake faruwa saboda ka bar ma'aizi a lokacin da za ta tsaya ɗan abin da kake ganin kana samu kana kyan ma yana cewa Allah shi ma albarka to shi kenan ka kama hanya amma daga nan ka tafi Kano ko ka tafi onata ko wani guri ka tafi neman kuɗi babanka kuma ba kama sanar da shi ba ba ruwa so ina gaya maka kullum in ya tuno ka yi bakin ciki ba za ka yi albarka yara nasiha bukin yara nasiha bukin muku wannan har lahirar ku suna gaya ba tana wajen iyaye har lahirar ba ma duniya da yawa kuna shan wahala ne saboda saba ma iyaye ba ku iya cikin ka ga mutum baya jima mu uwan ba baya jima ma uwansa yana iya ɗauke ma uban ma wuta yana iya yin duk waɗannan abubuwa sannan kuma yana sallah ina jin kun sha ji ana karanta muku wani hadisi an ce mu Allah ya taka mimbar yana cewa amin kun sha ji malamai kun sha karanta ya sake taka ya ce amin sahabai suka ta mamaki su dai masu kowa ba kuma sun yana amin ya suka tambaye shi mai ke faruwa ya rasulan ya ce mutumin da ramadan ya shigo ya same shi bai yi aikin da allah zai gafarta mishi ya shiga aljanna ba to wannan allah ya kai shi wuta jibril yake wannan addu'a sai ya ce ba annabi ka ce amin ne annabi ya ce amin mutum na biyu shi ne wanda aka haife shi ya girma ya ga iyaye amma bai iya kyautata musu ba har suka yi masa addu'ar da samu rahama har suka mutu da haushin ba shi ma jibril ya ce allah ya saka shi a wuta annabi ka ce amin annabi ya ce amin to yin addu'a za ta fito daga jibril sannan mai cewa amin din manzo Allah ne kai tsamanin za ka fita wallahi ina gaya yawa da yawa daga cikin matasan da yawa wasu sun rasa aiki wasu suna karatu ba sa ganewa wasu sun ji bulbulce ba su ina suke ba wasu shekara goma sha ashirin yana nan yana ta ban kaura a tsakani wallahi bai tsaya ne da biya su iyayensa da za ka shirya da iyaye wallahi da su tsaya su ce maka Allah ya maka albarka na rantsa da Allah ka fi karfin wulakanci a duniya wallahi ka fi karfi domin Allah shine zai saka maka yarda bayan iyaye sun yarda duk wanda Allah ya yarda da shi wallahi ba zai tabe ba amma yau ya abin yake yaya abin yake mutum yana yi wa mahaifinsa ƙunƙuni irin wai an saka ruwa za a zuba a kofar gidan ba za ka iya ɗiba ka shiga ya tumar ka cewa ka da shi ba sai ne ka ɗabi na sanawa kan ka wuce ka tafi ka dawo da yawon banza wadda kake ta yawo a gari ba amfanin komai ka je kana biye da wani ko shi sanata ne ko shi wane ne wai shi take yi ma bauta ta bar iyayenka iyayenka ba za ka iya kyautata musu amma shi yanzu ko kusa da shi ko zuwa ya sai ka kuya wanda ba ka yi ma babanka wannan abu baban kan kuma shi ya rene ka tun kana ciki ake ba wa mahaifiyarka drip saboda ta yi renon cikin ba ma ba ka sani ba tun kana suke baban ka yake sha magani yake sai maka magani kana sha kana ciki ka fito ya ci gaba da maka tawainiya da wahalhalu iri daban-daban duk iyayi a kanka da daddare ka yi ta kuka ta hana shi bacci da rana an kai ka asibiti tun ba baka iya gane kowai ba har ka fara gane amma wannan uban ko wannan uwar ita ce za ta maka magana ka ce baka ji ba ka yi gaba kawai ka bata wani ma don ke kasar zuciya har ya da ki uba wani don ke kasar zuciya ya zagi uwa ba ana nuna ba kusan kashe uwa ba ana nuna ba kai wa san iya cin mutuncin da kake wa mahaifiya ta yi hakuri ta tara mata bakin ciki a cikin gida kayan ta nawa ka sace an ajiye mata kan wake ka dauka kan cinye baka ji tausayin da baka kawo mata ka yi bakin ciki a kanka Allah ya ce to bari mu saka namu bakin cikin a cikin nasa bakin cikin sai su raka ka a rayuwa mu ga yadda za a yi ka nasara wallahi ba za ka cin nasara don haka dole ne matasa wallahi duk wanda yake son ya dama da duniya lafiya ya koma wajen iyaye wallahi wata wahalar da kuke sha billahi ladin ina gaya muku saboda saba ma iyaye wata wahalar da kuke sha ba ta Allah ne da annabinsa ba fushin Allah ne yake bin da yawa daga cikin wasu saboda wani koge da ubanku baya yi da safe ba zai gaisar ba ba zai iya kawo wani abu ba ba zai yi kalma wacce zai mutunta ya nuna wa mahaifin wani abu ya nuna girman ba zai yi ba ina musuluncin yake ya kun iyaye ya kun yaya ina musuluncin yake da ba ku iya yi iyayen ku abin da ya kamata to wannan a bangaren da yawa sun yi sun faɗi da yawa mutane sun faɗi da yawa kuma a wajen ubangiji cewa ka kasance da ubangijinka yadda ka zama mai tawakkuli gare shi mai biyayya gare shi mai sadar da umarninsa mai hannuwa da hannunsa mai tawakkuli gare shi mai roƙonsa mai bautata masa ka haɗa alaƙarka da ubangiji ta yi kyau da yawa wasu sun babu wani a cikin su suke zina wasu suke luwaɗi wasu suke sata duk abubuwan da Allah ya hana sai ka samu wani yana aikata su ta yaya Allah zai ma albarka ta yaya za ka ji daɗin ubangijinka ta yaya Allah zai so ka abinda duk ya hana shi kake abinda kuma ya ce ka yi ba shi kake yi ba jama'a sai mun gyara mu'amala wallahi sai mun gyara in ba mu gyara ba wallahi haka za mu ta shan wahala idan ka ɗauki kuma matsalar mutane tunda muna kan aure ne idan ka ɗauki matsalar mutane yadda suke da matansu wallahi wasu yadda suke ciwa matan sun ɗauki mata kamar sun sayo su ne a matsayin bayi malam ibada ce ta haɗa ba a sayar ta wallahi duk bajjiwar Allah ya ce ka ba da sadaki ba sayar da ake ba wallahi ba sayar da ake ba mu'amala ba ta da kyau malam wasu ba zai iya mata mu'ashara bil ma'ruf ba ba zai zama to multazibun bi hadiyin nabiyyi akan ta ba ba zai lubunci rayuwar da annabi ya tsora masa akan yarari da matarsa akan wannan ba ba zai zama to mai kyautatawa akan ta ba ba zai yardantar da ita ba kuma duk wani abu da ya shafe ta ba zai tsaya ya yi yadda ya kamata don haka yana samu saɓani bayyan shi kwarai wani ma duka yake wallahi zai da kima ta sai mata rauni wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yana cewa at-tawbu bin nisa ina yi muku wasiya da mata fa inna akhadtu bi kalimati Allah farjin su ya halatta ne da kalmar Allah sai da Allah ya yarda sannan kake iya samun jin daɗi to wasu matan su ma mu'amalar su ba ta da kyau da maza ba ta da kyau wata tana bai da mijinta ya zama kamar bawa sai dai ya tabata sai dai ya tabata ita ba ta da hakuri to duka wallahi sai mun gyara la darara ne wala jara ba ci zama ne da cutarwa ba kai ka cuta ita ta cuta ba haka ake ba don haka ana yin zama ne na zaman ta kyau dawo kan kuma idan ka yadda muke haihuwa ka kalli yaya muke da waɗanda ake kira da jami'ar Tun musulmi ya kamata ya zamanto abin da ya haifa ya kula da shi kai kuma da aka haife ka ka kula da wanda ya haife ku za ka ga wasu sun haifa mana bala'i sun zubar sun haifa yaran nan babu islamiyya babu makarantar boko babu maganar sana'a duk wani abu da ka sani na abin da yake mai da ɗan adam ya zama mutum kamili bai samu ba a gidansu wasu gidajen ma matsayarsu ya kai matsayar cewa ba a hana kowa mummunan abu ma'ana ba mai cewa bari ka bari ba mai cewa ka yi ka yi kawai wai ka yi rayuwar ka da ka ga dama cikin jirgin sama wani mutum ya lura da ɗan da zai tafi umra ga kamar abin kirki wallahi na kamar abin kirki ba haka za ga wasu kai yara wasu ba su gana gaba ma an tsebe su ya za a je umra da su saboda kawai maganar matan kawai ake yi ba ba wai magana sai ta aje don Allah yaran da suka ni mutane a cikin jirgi su so biyu sai su gudu su tattara su yi nan su yi nan taka mutane uban da uwar suna zaune suna kallon su da ya zo ya ɗan man kare da sai na rike shi na rike shi ne kawai na rike shi na ce na san ubansa zai magana ko uwarsa a nan ne za a ji waye ne wallahi ba na rike shi yi ya kwace ya kasa sai fara kuka cikin da sai uban sai na ce da ubansa ya ce ba ke yi ce da uwansa ya yi ga ta na ce yanzu kai duk jama'a mutum wajen ɗari biyar a cikin jirgin nan ya'yan kaɗai ku ne za su fi ne mutane ba za su yi musu magana su kaka wannan su guje su je fi, ihu ana su je fi, abin na ce saboda ku allah ya yi ku ba mai iya biya musu magana kacca na ce yanzu kai gashi dai da girman ka na san dai dan boko ne domin in addini ka karanta addinin za ka yi ba za ka bari a rasu kuma irin wannan ashe wai wai ya fito ne ma daga america ka san wai ba a yi ma yaro fada wai duk abin da ya ga dama zai eh in ka maka ba yaro sai kai ka tsara na ka yanzu ina za ka je inda ga shi jirgi dai ina zan ajiyar da za mu sauka kuma umra kai ina kamin kan ya ce wa jima umra zai ga nake gulma nake gurin wa za ka je umra na ce ai wannan ya ka gyara mana wannan yanzu ya ji mana wannan za ka biya wa buɗe idan wata kila so irin waɗannan gidajen mana ƴaƴansu ko a gaya musu su je ma da abin da su daga dama ne na taɓa ba ku misali cewa mace da ɗanta wai ba za a shi masa magana ba likita yaron yana ciwon kunne kunne fa yaron kunnen sai yana ciwo aka zo da shi gaban likita sai likita ya ce rike mana hannu yana gaya wa saboda in ana wanke kunnen zai saka hannunsa ta rike sai ta rike sai kawai ta ce a ta ba za ta rike shi likita zai yi san abin da likita ba za ki rike shi ba ba za ki iya hana shi kowai ba ta ce a irin su ne irin waɗancan ɗin ne ya ce to in dai ba za ki iya rike shi ba ne kuma ba zan yi aikin ba kawai sai ta kama wani yaron da zai suka fita Ayi a haɓa mana irin waɗannan malam duk irin wannan karatun ne da ake na boko wanda mutum ya manta da addinin haka ake tafiya so ka dawo ka ga yadda yanzu yara suke da yadda aka ba su kusan yanzu yara su ne manya iyayen kuma su ne kanana abinda yara suke so shi za su yi amma abinda su iyaye suke so a gida ne fa za a yi abinci yaro yaron gidan ya ce ba zai ci ba uwar kuma ta ɗauki kula a tsaye ta siyo masa abin da yake so shi ya zauna ya ci su kuma sun ci wancan zartar wanda da irin hankali ne ma so haka ake tafiya idan ka dubi mutum mu ina abin da musulunci ya dora mana akan yaya wannan duk an yi sataki da so idan ka kula duk koyarwar da ake mana yau idan ka zo duk waɗanda ka ga sun fi yaya tamkanin banza sun fi ta da hargitsi sun fi ashar sun fi muna da abubuwa dukka idan ka ne, za ka samu cewa mu ne mu gaya mu kan mu gaskiya dan Allah ya haka addinin ya koya mana yanzu haka musulunci yake duk fa inda ka ga wata rigima da hayaniya da wata lalacewa da wasu abubuwa to za ka samu wai mu ne a ba haka addini ya koya mana wallahi ba haka ya koya mana musulunci ma cewa yake mutum musulmi da shi da 'ya'yansa faƙad rabbakun ahsana tarbiyya ya tarbiyyantar da su mafi kyawun tarbiyya bi asalibin diniyatin salima da usulubi tsarin magana wanda yake kubutacce fa'um yusiruna ko ya usuna bai ubbi ila ya'ya suna jin cewa ƴaƴan iyayen suna son su iyayen kuma suna jin ƴaƴan suna son su wa yunfiqu alaihim bi sakha iyaye suna ciyarwa da wadata amma da jewa kun yi watsi da iyaye ba su daukar nauyi ko a karatu ko a wani abu la yufarriqu baina abnaihi wa banatihi da ka samu wani baya iya bambanta ya rike su abu daya 'ya'yansa mata da 'ya'yansa maza duk haka yake musu tarbiyya da komai da ya tsaya a kansu amma fa da yawa wallahi da yawa daga cikin waɗanda ba su tsaya a cikin irin wannan al'amari shi yasa muka zama to gashi nan yadda muke faqad garasa fi dukusihim makarim al-akhlaq abin da ya zama wajibi mu dasa a cikin zukatan ƴaƴanmu shine kyawawan dabi'u wa ab'adakum an safasifil umuri wa raza'ilha duk yadda za a gane san ta daga munanan alayya daga munanan dabi'u zuwa kyawun halayya idan za ka yi aure ba ka shirya ba waɗannan abubuwa ɗin kada ka ji ana kai wa aiki wani a yana a yi aure a yi aure a auren muku waɗannan abubuwan su ake so kafin ka kawo ɗan adam duniya ka sani yana da wasu haƙoƙi a kan kafin ka kawo shi ba wai ma kawai tukunna in ka ga wata da kallabi ta yi make ka ɗauka wai ita ce za ta zama uwar ƴaƴanka a'a matsala za ka jawo makanka ka tsaya ka tantance wace ce idan ta haihu za ta tsaya a kan ƴaƴa yau kuma ba wannan abin ake kula da shi ba abin da ake kula da shi shine kawai ya ga bodin saboda haka shi kenan ko in ta yi ciki mafi za ta haifa masa ya tare shi ya mutu to shi kenan shi ba damuwarsa ba so wannan ya nuna an gina aure ne kadai akan mai sha'awa shi kuma musulunci yana son ka gina aurenka akan ibada wasu kuma suna gina aurensu akan sha'awa wani yana son ya je inda watakila ya gane cewa gidansu can akwai kudi bari ya je zai je ya samu ya kwaso banza shi kenan kudin gidan a rinka san musu ba za ka yi daraja ba wala ba za ka yi kima ba irinsa ne kawai sai ko kana gona ko allah sa kana ofis sai ta buga maka waya ce mama ta fata ce za mu tafi kaduna mun kama hanya ma wallahi sai ta gaya maka haka saboda baka da wani iko a kai ah, ba haka yake faruwa ba ko kuma haka kawai kana zaune ubanta bai kai kamar ka ba abin da amma yanzu kawai sai ta ga maka fa an ce gobe za ku tashi a ah, za ku tashi zuwa A za ku tashi maka wani ubanta ne irin waɗannan da yawa mutane suna da wannan saboda ba ka nemi daidai da kai ba ƙari ya zuke dama ka shirya ka gadar zare to yanzu ka haura kuma zaren ya tsinke ka fada shi za ka ga irin wannan sai kawai ba ta tarin a gaya ba 'ya'yanka 'ya'yan da ta yi ba tarin a ce musu wani baban nan هكذا كان أبو مكلف مير وأنا بعدين دوّن من أهل الناس كلمة كيف هو هذا الكاتري ده أشتيو كوي كذا ما تقول كاي بربرا ده كمان ألفا والله كيف أقول هكا أي كيف ba da to ba tsammanin za a ce maka sun tafi kaduna a wuri ya za ka yi an tafi saboda baka shirya ma kanka ba to kada ka ji ana wasan kiwon a ma a auren ranku da a'a ka tsaya ka tuna ka tantance ka tsaya ka tantance ina ba ka shawara ba wai komai kawai shi kenan na gawo shi kenan ka abin nan ba to haka lamarin ya kamata ya zama cewa amma idan kai wasa ka je ka fada inda ba shi ke nan ba to shi kenan mu koma kuma kan wani bangare idan kai aure a gida za ka gano dole kana da makwabci makwabtaka wata baki. wanda annabi rantsuwa ya ce wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani wallahi ba shi da imani sabu suka hankalin su ya tashi waye ne wannan ya Ya ce mutumin da duk makwabcinsa bai iya amintuwa da sharrinsa ba yanzu jama'a ba wai nuni muke ba amma a filin nan watakila ka samu an haɗu a masallaci ɗaya liman ɗaya ana sallah amma wallahi za ka samu watakila wani makwabci da makwabci ba ka magana wannan ne irin abu wata irin rayuwa ce wannan shi ne musulun? wata irin rayuwa ce yanzu kai ba za ka iya yabe ma dan uwanka ba dan uwanka ba zai iya yabe maka ba sai dai ku ta zama kuna yi ba kanku azaba kuma gashi annabi ya yi rantsuwa har sau uku ya ce ka da imani saboda makwabcinka bai iya amintuwa daga sharrinka ba shi ya sa za ka ga abubuwa da yawa wallahi tallahi ba za mu ci nasara waɗansu waɗanda babu wasu za su ta wahalar da mu saboda koyarwar da addini ya mana mun ki mu riƙe su wallahi shi ya sa za su ta babu halaka dama suka samu za a ke wasu bango ya tsage amma duk makarimun akhlaq na addini ka riƙe su kana ba wani wanda zai zai maka wani abu wallahi ka ya isa kawai ya ji tsoron haka Allah ya saka ba waɗancan magabatan haiba da kwarjini saboda sun tsaya a kan abu kama yanzu kai ba ka magana da makwabcinka kun yi faɗa da shi kun yi ba daidai ba watakila ka nemi matarsa ko ya nemi taka sannan da kai ake haɗuwa ana cin mushe da wanda ba musulmi ba ma'ana shi ne duk ciwaciyar da za su yi a ofis za su iya yi ya fi kai kafin dacewa ba da shi kana ganin shi ne mutumin da kuke mu'amala za ka tafi garin su wuce ko wani abu daban a je kana neman matan kuma munafurcin ka ya kai watakila ka sha giya ka kuya duk kana yin wannan ka zo ga 'ya'yan musulmi nan suna baka san cewa ɗan uwan musulmi da kai ɗan musulmi ɗan uwan musulmi an ba ka amana ka ɗauki mutane ma'aikata ka ɗauko waɗanda ma ba su dace ba saboda kawai kana gaba da mutane wata irin wata irin mu'amala ce ake wani irin rayuwa muke ba mu da kishin kanmu ba mu da kishin ɗan uwanmu irin wannan zai kaga wani darakta ne ma da zai iya ɗaukar ma'aikata amma abin mamaki sai ɗauko in yamura saboda shi ya san abin da kake masa akan shi ya sani ga dan makwabcinsa kuma ya gama amma yana jin haushin dan makwabcinsa yana jin haushin makwabcinsa wannan wata irin rayuwa ce muke ba mu kyauta mu kanmu ba ba haka addinin ya koya mu ya koya mana mu kaunaci junan makwabci wani babban al'amari wanda annabi ya rantsuwa akan cewa wato ba ka da imani matuƙar makwabcinka da iya amintuwa da kai mutum musulmi a kan makwabcinka za ka same shi yana kyautata mu'amala ne ko da kwaya ya saba masa zai yi haƙuri saboda allah ya gaya masa wancan magana ko kuma annabi ya gaya masa za ka samu makwabci sabon la wani mai sassauƙan hali ne a kan ɗan uwansa makwacin amma da yawa makwacin ka ta lalace ya furaku ne farin ne za ka samu yana farin ciki da farin cikin makwacin wa ya azuzu ne uzni za ka samu duk abin bakin ciki in ya samu makwacin shi ma zai bakin cikin shi wala ya ita isa'atar jihar da misliya ko da makwacin ya cutar da shi shi ba zai yadda ya saka mishi da mummunan irin abin da ya masa shi za annabi ya ce ana za'imu bi baitin fi a'lal janna annabi ya ce ni ne garanto zan yi maka garanto za a baka wani gida mutu daukaka a cikin tsakiyar aljanna wani mutum ne zai samu wannan darajar ya ce liman asuna kulu Da wanda ya kyautata ɗabi'arsa da makwabtakarsa da wanda yake makwabtaka da shi amma yau ina haka ba muke rayuwa ba ma san junanmu ba ma taimakon junanmu ba mu abin da kawai kowa wai kansa ya sani mun ɗauki kuɗi shi ne ƙororuwa kamar kowa yana ganin in yi kuɗi aljanna matan kan ba haka lamarin ya kyau wala sai ka gyara halin in gyara na halin ka gyara naka musuluncin nan da gaske ne na allah ne shi ya koya wa mutane waɗannan ɗabi'u amma babu muna gaba da juna ba ma ƙaunar juna yau ka duba mu da kanmu ƴaƴan musulmi mu muka buɗe ƙofofi mama waɗanda ba musulmi ba suke shigowa su zagi sarakunanmu su zagi arewacinmu su zagi malamanmu su zagi matasanmu su ce mana mu ba kowa ba ne kuma duk muka buɗe ƙofar wallahi mu ne mu ne kawai in dai ka samu saɓani da ni sai ka zo ka ɗauke ni ka ɗora ne kai ta zagin to yau addinin ma ya zama to zagin addinin ake addinin ma zagin sa ake saboda mun ƙi mu kame kanmu mun ƙi mu tsora kanmu akan abin da ya kamata mu ba mu yarda da ba an samu kayi zaka kayi cuta kayi wane ne kayi wane musulmi ya zai yi ibajin wanda ba musulmi ba ya ibiyar biyan sa ya mada sai an biya shi ya ce ba zai biya shi ba kuma ya kara masa magana ce arnin banza ba zan biya ba to kai kuma musulmi ma ne inda nan banza ne kuma kuɗin sa kace ina ɗabi'ar da za ta gani kyakkyawa a wajenka a yadda da cewa addini kake na gaskiya ina kake ya ba ka amana ta ci kun yi alkawari da shi ka saba ma. duk abubuwa na kirki kun yi da shi ka saba masa ka ci wata kuɗi kuma yana kallon kana neman yar ka kai zina da ita ina zai yi da kai wallahi tallahi ce mun gyara idan ba mu gyara ba wannan kaskancin da muke fuskanta a arewaci zai yi ta bin mu ne ta zazo da bi zulli wa zalim hatta tattabi ko kitaba wallahi ba za ku gushe ba da karfan kaskanci a wajen waɗannan mutane kaskanci ya dinga samun mu kenan sai mun dawo mun gili bilitarfin Allah da duk ba haka ake ba wallahi da ba haka ake ka tambayi masu shekaru na kaji kana bin hanya kana musulmi wallahi za su maka ba da gaske ne tafiya amma a hoton ka za a kafa kuma a zage ka kwaɗayi da zubar da mutunci da ƙin riko da addini ya cuce mu wannan shi ke cutar da mu'ani su ana gaya mana lokaci ya karatu lokacin ya cika gobe za mu duba alaƙar mu da ubangiji a ƙarƙashin waɗannan ayoyi za mu kalli alaƙar mu da allah menene abin da muka yi wadda muka gyara tsakaninmu da Allah da zai ji tausayin mu dole bi wannan tunanin me muka yi wata alaƙa ce tsakaninmu da Allah ai Allah ya yi magana a cikin hadisul kudusi ya ce ɗan adam yana cutar da ya za a ka cutar da Allah ya ce ina saukar masa da arziki daga sa'a ya samu ruwan sama ya samu abinci in ba shi hankali na ba shi kuɗi in ba shi mata ya ce amma Allah ya ce ba abin da nake gani yake hawa wana sai sabo kullum gari ya waye saƙonsa yake hawa zuwa gare ban ga wani abin da ya aikata ba ana sallah baya ana yin abubuwa baya sai dai haɗa munafurci a can ya yi mita a can ya haɗa gulma a can ya tuci wancan ya zalunci wancan ya ce ba wani abu nasa da yake hawa ni kuma kullum na zotsar masa da annabi wani alaƙa muke da ita da ubangiji wace alaƙa kowaye kake zama da shi in alaƙar ka da shi ba ta da kyau ba za ka samu kayan ka ba abinda kuma Allah ya alƙawarin ya kare mana shi da ya kare mana mutuncinmu da addininmu alaƙar mu da Allah ba ta da kyau saboda haka dole za ku sha wahala zai bar kaskantattu waɗanda ya kaskantar da su da kafirci zai bar su kaskantattu da to su ne masu ƙarfi a kanmu kuma abin da yake faruwa kenan duk taron wannan an rasa yanzu ne ka dubi insecurity nan duk taron da muke da shi a ƙasar nan biyu yawancin yan arewa na. gudun nan ba ba haka ake ba kawai ma mu kai musu arziki ma su kawo motocin mu su kona su kashe mana direbobi su kona motocin mu kuma gobe ma za mu sake koma haka ba ake mana ba a ƙare kawai a kama wasu mutane a shigar da su daji shi ke da muna zaune alaƙar mu da ubangiji kam anya tana da kyau ya bari ake mana wannan abu wallahi mu sake tunani akwai abin da muka yi ma ubangiji ba mu gyara alaƙa mu da Allah ba inda mun gyara da alaƙa mu da ubangiji na rantse da Allah taimakon mu rai annabi da ya tsaya ya kalli kafirai a makka a badar ya ga musulman yan kaɗan ne yan kaɗan ne kafirai sun ninka su ninkin ba ninkiya ya ce ba Allah kada ka bari Allah waɗannan mutane idan aka kashe su ba wanda zai bauta maka a wannan ƙasa dan haka ka kawo ke ba lokaci da sallah ka a guda biyu manzon Allah ya sai ya ce ma abubakar ya ce ba ka gani abubakar abubakar ya ce ba gani ba ya ce ga su can mala'iku sun tada kura ya ce suna zuwa taimakon mu Allah ya da mala'iku dubu biyu ba maganar kabbara ba ce idan za ku gyara ku gyara da gaske nake biya muku wallahi wannan kamar duk ba idan ba za ta wallahi in ba za ku gyara ba kai ba za ku gyara ba mu shirya mu kan mu kaskanci da wulakanci sai gobe za ku ga me an alaka da ubangiji ba mu yi Allah domin Allah fa yana da sani da ƙarfinsa da komai ya bari saboda sahabbai sun saba umarnin da annabi ya ba su akan dutsen uhud wallahi haka Allah ya bari sai da aka kashe sahabbai saba'in da wani abu ya tafi kun dauki darasi yanzu mu mu wani irin sako ne ba mai wani irin sako ne ba to saboda haka wallahi a ba a sake tuna alaka da ubangiji alakar mu da Allah ba ta yi kyawu ba sai an gyara wallahi ya mu ba da kyau auren mu ba shi da kyau kasuwanci mu ba kyau zaman ta kyau ba da kyau a anguwannin mu ba ma zama lafiya mugunta muke mu junan mu tsabi muke mu dauki suna yan uwan mu kai a musu tsabi duk wadannan ana ta aikata su zinace zinace ana yi luwaɗi ana yi maɗigo ana yi ana kwace dukiyar mutane ana kashe rayuka ba abin da ake shi kenan zai a ɗauka cewa muna da alaƙa mai kyau da ubangiji ka zo ka sai mana wasu addu'a ba ka ake ba kowa in yi zancen sai gaji sai ce sai addu'a ko ba addu'ar ma ake ba mu shirya mu kan mu kaskanci mu yadda za mu karɓi wulakanci inda ba za mu gyara tsakanin mu da Allah wannan shi ne gaskiyar magana gobe za mu yi magana a alaƙar mu da Allah